yawwa yanzu na gama shirya tsaf ka kawo motar a'a ka bari ba sai ka sha mai ba idan mun isa habujan allah yadda sai mu sha man eh to ba matsala ba matsala taho haka ko Allah malam taimako nake ne taimako haka Allah ya sa za mu iya wani irin taimako ne zan je maiduguri ne kuma ba ni da kuɗin mota maiduguri to to ga dubu daya samu dubu daya fa to baiwa Allah yanzu idan kika tafi kin san adadin mutane nawa ne za su baki dubu ɗayar baka san da mai yake tsada bane ka ban naira dubu ɗaya ce zan tafi Maiduguri da shi baiwa Allah biki sanni ba ban san ki ban taimaka miki da dubu ɗaya ki rinka faɗa irin wannan kalaman? Taimako nake nema amma dubu hamsin nake so ka bani. Dubu hamsin? Ta me kenan? Ah, haba. Ki ce fashi kike ba taimako kike nema ba. To in baka Ba dan Allah ya sa na baki kuɗin nan ba wallahi kwacewa zan yi. Ku da mu maza haka kuke. In ba ku yi wata mu'amala da mace ba sai ku ba za ku iya taimaka mata ba ko? Ah. To yanzu zan nuna maka kaidinmu na mata. me haka wallahi zan maka shan da ta daina kuka daina kuka yarinya lafiya me ke faruwa daina kuka mun je hotel da shi mun kwana ya ce zai ban dubu hamsin kuma ya daure ra dubu ɗaya ba ne dubu ɗaya Allah ke kin taba gani na haba alaji kamar da kake da kamala duk wanda ya ganka ya san babban mutum ne kai yarinyar nan ba ta kudin ta cika shi cika shi cika shi alaji kaga wannan yarinyar ba za ta taba ma ƙarya ba alaji lafiya a'a ba komai ba komai ina zuwa ba ta kudin ta ke kin san ni ne kawai fa ta ce na taimaka mata kuɗin mota za ta mai dubu na ɗau dubu ɗaya na bata wai na bata dubu hamsin kai ƙarya ne mala duk a hanyar ta so da ta yaushe sai kai haba alaji ga kaka da kamala zubin manyan mutane aka fi karfin kaiwa yarinya irin wannan karama haka ba ta kudin ta a'a kaga ku daina yanke hukuncin abin da baku sani ba to shari za ta yi ma sharri ne mana ba ta kudin ta ko ɗebo ma yan sanda a'a to ba ta kudin ta bari bari kira yan a'a ba ta kai haka ba haka zaki mun ko babban mutum kamar kayar ta ci kuɗi. Nawa ne kudin naki? Dubu hamsin. To. Babu ɗebo mai 'yan sanda. A'a dakata dakata. Zai ba ta. Ka account. <laughs> zero zero two two eight eight nine zero shida jummai hanya lalle ku na ga hanya gashi kin gani mu gani mu gani mu ne shaida wallahi in ba haka ban ga hukuma ya fi yaje to amma kai wannan abu da kai ba girman ka bane yarinya kamar wannan ya cikin ka ta yi ta biya ma bukata a'a ni ba haka nake ba ya ganta dirin kawai dai damfara ce ban taba ganin ta ba wallahi ya ganta dirin ko kwalba ko kakola. akwai dan damfara irin ka Ai yarinya kamar ka tafila ma a ba komai ba ba komai ke kuma idan halinki ne Allah zai kama shi gaba malam ba za ta yi mashi ba wannan yarinya to eh zo ki tafi to kawai malam wannan mutum wannan mutum ka ga mutum Ka ganta. kawai sai ya haye to kawai mu tafi ke da ikon Allah kaga mutum ɗari wallahi mu je ke eh, Alhaji me haɗa ka da mutane haka naga kuna hayaniya a'a daka kwantar da hankalinki yara ne naga suna faɗa akan dubu hamsin sai naga abin yana nema ya zama musu hayaniya sai na raba rigimar Allah ya tsare amin har hankali na ya kwanta ina ga yanzu yanzu ɗaki zan koma idan direba ya zo sai ke min magana an fita na ga tsayuwa a waje akwai matsala to shikenan ba kai raga tashin hankali Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Dan Allah malam tambaya ne. Allah ya sa na sani. Dan Allah ko ka san gidan su Aisha halluru Gaskiya anan layin bana ce na sani na san gidan su Aisha ba saboda dan makaranta ne mu ba mu dade da dawowa ba. kuma kin ga babarin mu ake muna fitowa da yake waya na babu caji kuma mun yi waya da ita to amma waya na ya dauke okay Allah sarki kin haddace number ne eh na haddace sai ki kira ta Hello? Kawata na shigo kuma ina tablayin neman ki ban san gidanku ba kuma waya na ya mutu. ok to shikenan ba damuwa to gani nan to na gode a bai Allah wai ta fa. kamar ya wayar ka ban gane ba ya daga anan waya ki karɓi mun wayana ba ni kana mana wayar ka fa ce kamar ya wayar ka ke ni ma nan da ki gani dan iska ne ni ba na ji ki bani waya ta mana wannan wani irin rashin mutum malam kar ka daga mu murya kamar ya wayar ka zaka ringa cewa wayar ka wallahi ba zan bayar ba wallahi wallahi ba zan bayar ba wa dan iska ne fa kai ki ganna haka ba kai ji kai iska ne ki ba dakta dakta Allah me haka me haka ke me yake faruwa yau sati na bi a cikin gidansu yana amfani da ni ya ce zai bani wannan wayar wai amma kuma yanzu na ce ya bani ya ki bani kai ya haka ranka ya daɗe waya ta ce yanzu mu shiga gida mu sami mai gidan naku a a a a can ba dai waya bace ta je da ba mahaifi na yi ke da ke amma gaskiya malam ko da girman ka da kamalar ka malam wallahi ba ka zancen nan ka zancen nan tunda ta tafi ba wani yana nan baya su idan ya ji sa ne zai tashi ka yi hakuri ka je to me yasa da ka tara mutane ku daina irin wannan kwanan layin ina cikin layin yanzu haka a akan layin nake a to ina ga ba layin bane ina ganin ba layin bane bari ni je can din shine shine wallahi wallahi shine layin ne wallahi ni ne kamar ya wallahi layin ne to kashe wayar kashe wayar sata ajju ni ne ne bari da Allah ya kira hilas din ta ƙara su dakata mana me faru wallahi shine dakata ni ne wa me nayi ka gane yarinyar ne wace yarinya ni ban santa ba ban santa ba ban santa ba ok mu tafi mu je kira mota mun je ofis yayi bayani mace amana me nayi ga ka mutum har mutum ka ci amana wallahi ga shi amana wallahi ga ka da kamana me ya faru ba shi bane shi ne to ni ne me me nayi da shugaban jam'iyya nake yi nake waya gaskiya ne to ga shugaban jam'iyya nan ai yi masa bayani shine wanda muka je Aisha hotel da shi yayi min cike muka je asibiti da shi za a zuba ya ban dubu 20 kuma kuɗin ba zai isa ba amma yana alkomai ba ka saurari me ce ni na ji abin da ta faɗa. To kai so ki burutsu ne kawai. Yanzu ma ba da kai muke waya ba. Ni ba da ni da shugaban jami'a nake waya ba. Wallahi shine. Wallahi shi. Wallahi wa ni ba ni bane ki je ki nemi da can wanda ya miki abinki. Kai. Kawai waya nake. To kwantar da hankalinki kina ji na? wal kaga kaga kai mata gardama idan ban kira maka yan sanda ba shi da Allah kai kira da matsala ka bar wannan maganar kirayi kiraye eh? na ga ma ni matsayina a garin nan so kuke ku bata min abin ina to sa mata yanzu menene matsalar ki in baki wannan kuɗin shikenan ka bani kuɗin ni in je azubar in na baki shikenan to shikenan yalla in na bata shikenan ba matsala ba komai ni akan siyasa ta ki lalata mun siyasa ta kwaron baki kono ne ba na akawun nan baki ai ba zan maka sharra to naji naji ni da ke Allah ya saka wanda aka yarinya karama ba na akawun ɗinki sabun sabun sabun sabun tutu tutu 89 89 00 00 gashi nan jin mai hanya jumai hanya shi shine ko eh, eh. mu ga shi gashi nan na tura miki mu gani mu gani gashi gashi ka gani eh na gani gashi na tura mata na gani masha Allah wallahi na tura miki shi shike eh. yanzu kawai saboda kin ga zai ta iya yiwuwa yanzu mai kama da ni kika samu kawai kika zo kika kala mun shari'a ni da shekara ta nawa bana kasan nan yanzu ma siyasa ta ce ta da ni yanzu tsaya da dakatan ga wallahi yanzu inda da mutane anan sai ki zuba mun da mutunci ki watsa mun siyasa ta ki cutar da ni tunda dai kai ya sa ku ya riga ya sa kaga eh, zan baka shawara wata shawara zaka bani ni da na san ban aikata komai ba wata shawara zaka bani wallahi kai ne in ba kai bane ba zan maka sharri ba ki je ki nazari ki wanda wanda ya miki wannan amma ban wata kan wata je ki je ki Allah ya taimake ki je ki kawai wuce je ki kaga kana da kamala kowa gan ka ga babban mutum yauwa to mu babu ruwan mu to na siya me ku je can ku karata ku da ita ku je can ku karata ku da ita wallahi gashi ne kamar babban mutum haba shugaban jami'a kai ta nake jiran ka shuru shuru to kai kai dai bari ba a cewa komai nan da ka gani kaina ya dau zafi na rasa inda zan sa kaina haka kurin wani abu ya zo min taka yadda rai yadda ka san na mutu haka nake jin kaina subhanallah ai ni tsayuwa kofar layin nan ne yake ban matsala ni ko naga akwai matsala ni ko naga matsala da ido na ni da shiga motar mai wai kai abun naka naga irin nawa ne kai gaba a me ya faru da kai ne ni fa gaba ɗaya a rikita nake duk abin da ka debo daga can bai kai na ba duk abin da ka debo bai kai na ba mota kalli da kyau ba wani bane ni ne nan waya ba za ta ɓata ba kin gani da tragi na sa aka kano aka gano min nan na zo don haka shiga ki ɗauko min wayata kin ji me na gaya miki in ba haka ba ni fa a gurin nan fa ban ki kwabe na kwabe mu da ku ba karama ya iska na bi ki tantiranci kai ki ganna haka ki je ki ɗauko min wayata na gaya miki ki je ki ɗauko min wayata tun kafin miki mugun rashin mutuncin ga waye gata kika fasa wayar na fasa to na rantsi da girman Allah sai na ga waye ga tanki. kin ji har yau baka san kaidin mata ba kenan har yau kaidi ina ruwa na da wani kaidin mata Oi ya Allah na shiga uku. Wannan fata. Oi ya Allah na shiga uku. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lafiya haji wai fyaɗe zai mu wallahi wallahi ban yi komai ba billal azimu la ilaha illa huwa fyaɗe a kofar gidan su yarinya ban yi komai ba shar za ta yi mun. muraran baka san laifi ne ba wallahi babu abin da nayi wallahi Allah ubanka na ce ubanka na ce ka san me hukuncin wanda ya zo kofar gidan su yarinya in mata fyaɗe a kofar gidan ka hina ka san kaɗan daga cikin kaidin mata yanzu ka fara gani ma hajiya <laughs> Allah dai biya hajjaju wato concept ɗinki yayi ni oh. kaina da na gani yadda ka san da gaske wallahi hajiya yadda na tsorata fa ye hajiya wannan <laughs> wannan ni zan gyara kina ka dauka sarki hajiya da abin da kika ce zan miki wallahi sai na yi ba dan komai ba saboda da faɗi na ya fito <laughs> duk daga cikin irin aikin ku aiki kuma yana kyau Allahu akbar ai <laughs> sai hajjaji makatu